sashen Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu tsaron a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 205 da kuma a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alod da kuma niyyar dukkan sazangon FM. masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muka gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar litinin hudu ga watan afrilu shekara ta dubu 2016 da goma sha shida da fatan an wuni lafiya sahabu imam aliyu ne daga nan washington dc tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai faransa ta ce za ta kaddamar da bincike game da badakalar kudaden haraji daga mayar wasu 'yan jarida masu bincike ta bankaɗo da ake kira da panama papers a turance an yi musayar wuta da wasu 'yan bindiga a birnin brazzaville na jamhuriyar congo sannan tawagar farko ta 'yan gudun hijirar syria daga turkiya ta isa nahiyar turai kanun labaran kenan ma ni a iya sani na gwamnatin najeriya ba ta hana shigar shinkafa ba abinda aka dakatar hmm. shine a ƙetaro da shinkafa ta iyakar najeriya kakakin fadar shugaban najeriya malam garba shehu kenan rundunar sojin najeriya kuma ta yi wa janaral aliyu momo ritaya kan badakalar zaben jihar ikiti za mu leƙa jamhuriyar kamaru mu ji inda ta kaya kan zanga-zangar gama gari da yan hamayya suka ce za su yi sannan da shike yau litinin ce muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Faransa francois Hollande ya ce gwamnatinsa za ta kaddamar da bincike kan waɗanda suka kauce biyan kudaden haraji ta hanyar ɓoye kudadensu a bankunan ƙetare kamar yadda wasu takardu da aka kwarmata masu taken da Panama Papers suka nuna. Ces informations, ces révélations confirment qu'il est possible de lutter contre la fraude fiscale et toutes les informations qui seront livrées Holland ya ce wannan bayani wanda aka fitar ya tabbatar da cewa za a iya yaƙi da masu gujewa biyan haraji kuma dukkanin bayanan da aka fitar za su kai ga hukuma ta binciki lamarin a kuma tuhumi waɗanda ake zargi. Wata gamayyar 'yan jaridu masu bincike da ke da mazauni a nan Washington ce ta wallafa wasu daga cikin sakamakon binciken da aka gudanar kan asusun wasu masu kuɗi da fitattun mutane da kuma masu wato rike da madafun iko da ke ɓoye kuɗaɗensu a ƙasashen waje. takardun dai sun bayyana yadda wasu 'yan siyasa 140 da wasu jami'an gwamnati a duniya ciki har da prime minister iceland david gunlaugsson da shugaban ukraine petro poroshenko da kuma na argentina marcio marci suke ɓoye kudadensu a bankunan kasashen waje domin gujewa biyan haraji a yau litinin 'yan sanda a jamhuriyar congo sun yi musayarota da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su aye ba a babban birnin kasar wannan ita ce aron gama mafi girma tun bayan sake zaben shugaban kasar denis ses ungueso a watan da ya gabata musayar wuta da ta auku ne ta auku ne a unguwannin bakongo da makeleke da ke brazzaville kuma ya zuwa yanzu babu rahoton da ya nuna ko an samu jikkata a wannan aron gama shugaban gueso ya fara zama shugaban kasar ne tsakanin shekarun 1979 zuwa shekara ta 1992 ba da kuma ya faɗi zaɓe kuma dawowa a shekarar 1997 ya lashe zabukan da aka shekarun 2002 da kuma shekara ta 2009 waɗanda suke cike da takaddama kafin daga baya kuma ya samu goyon baya masu kada ƙuri'a game da batun sauya kundin tsarin mulkin ƙasar wadda ya so ya hana shi tsayawa takara a zaben 20 ga watan maris saboda yawan shekarunsa da kuma wa'adin da aka kayyade wa kowane shugaban ƙasa. gwamnatin burundi ta ce ta amince da matsayar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ɗauka mai lamba tara wanda ya nemi da a tura wata tawagar 'yan sandan majalisar zuwa ƙasar domin sa ido kan yanayin tsaro a burundin a ranar juma'a da ta gabata aka amince da wannan kuduri wanda har ila yau ya yi kira ga kowane bangare a ƙasar ta burundi da ya guji ta da husuma da furta kalaman nuna ƙiyayya matsayar har ila yau ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta tabbatar an kare walwalar jama'a tare da bin doka sau da kafa a ƙasar baki ɗaya ministan harkokin wajen kasar ta burundi ellen iyamutwe ya ce shugaba pek nkurunziza a shirye yake a kowane yaushe ya amince da turo da tawagar 'yan sanda na majalisar ɗinkin duniya muddin dai ba dakarun soji ba ne akalla mutane 250 suka fice da kasar domin guje barkewar rikicin siyasar kasar da ke nema ya kazance to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc jami'an kiwon lafiya a liberia sun ce an samu wani yaro mai shekaru biyar da kwayar cutar ebola kwanaki kaɗan ba mutuwar mahaifiyarsa wata mata mai shekaru talatin ta rasu a monrobi a makon da ya gabata wato yan wasu watanni bayan da aka ayyana ƙasar ta liberia a matsayin wacce ta shawo kan wannan cuta mutuwar matar ta biyo bayan rasuwar wasu mutane hudu a gini da ke makwabtaka da ƙasar ta liberia mataimakin ministan kiwon lafiyar liberia tolbert yansuwa wadda shi ke kula da fannin yaƙi da cutar ta ebola a ƙasar ya ce an sake samun bullar cutar ce daga gini da ke makwabtaka da su sai dai ya ce ba kamar a baya ba yanzu liberia na da shirin da zai iya daƙile bullar cutar a kowane lokaci a watan da ya gabata ne gini da ke makwabtaka da liberia ta ƙara samun sabbin masu kamuwa da cutar lamarin da ya sa liberia ta yi maza maza turfe kan iyakarta da ƙasar tare da tura ƙwararru a fannin kiwon lafiya zuwa kan iyakokinta. a ƙarshe tawagar farko ta 'yan gudun hijirar siriya daga turkiya ta isa nahiyar turai a ƙarƙashin wani shiri mai cike da takaddama akalla masu neman mafaka goma sha shida suka isa arewacin birnin hanover da ke jamus a safe yau litinin ana kuma sa ran isar wata tawagar mutane sha shida har ila yau nan da yinin lokacin yankin a ɗaya bangaren kuma bakin haure da aka mai da su ƙasar turkiya daga tsibirin lesbos da ke girka su ma sun isa masokinsu. su jami'ai sun ce akalla bakin haure 131 mafi yawansu daga kudancin asiya sun isa yankin dikili a yau litinin inda aka kai su suka yi rajista ɗaya bayan ɗaya wannan safarar bakin haure a karon farko ita ce ta buɗe kofar aiwatar da matsayar da nahiyar turai da turkiya suka cimma domin daƙile kwararar bakin haure zuwa nahiyar shirin da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama suke kallo a matsayin take haƙƙin bil'adama to ma ni a iya sani labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc labaran duniya aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc madalla gwamnatin najeriya ta musanta magagganu da suka yi karfi tsakanin al'ummar kasar cewa ta hana shigowa da shinkafa domin wai a karfafa manoman cikin gida gwiwa kakakin shugaban najeriya malam garba shehu ne ya bayyana ka hira da yi da taskar boa wato bangaren talabijin na sashin hausa na muryar amurka a ƙarshen mako to ma ni a iya sani na gwamnatin najeriya ba ta hana shigowar shinkafa ba abin da aka dakatar shine a ƙetaro da shinkafa ta iyakar najeriya wato eh, kamar makotanmu da suke ba ta jirgin ta teku ba an yadda a shigo da shinkafa ta teku saboda haka a sako a jirgin ruwa a kawo mm. domin a nan ne ma'aikata na kastom da ma'aikata na kare lafiyar jama'a suke a same su a tare su zo su yi aiki amma ba watakila ka ɗauko shinkafa ka ƙetaro da ita ko ta eh, eh, arewacin nan namu mm. ko chad ko nijar ko kamar ka ƙetaro ta boda ka shigo da ita inda babu ma'aikata ita gwamnati ba ta samu kuɗin shiga na haraji da za ta karba a nan ba ma'aikatan lafiya ba su duba cancantar ko za a iya cin wannan abinci ma da ka kawo ko ba abin nan ba wanda zai iya wato dai abin da kake faɗa shine cewa kwata-kwata ma ba wai gwamnati ta hana shigo da waɗannan gwamnati ba ta hana ba amma ba za a ce kuma a'a babu kamar magana da kai magana mm. a hawa farashi akwai hawa farashi mm. na kayayyakin nan faduwar darajar naira mm. dole ya shafi abinda da duk ake shigowa da wuce magana da kai ta cewa shinkafa ba a fara noma ta ba ko ba a shirya ba wannan magana ne ina so da ka ɗauke ta kai tambaya ga gwamnan jihar ebonyi mm. ko kebbi mm. ko niger ko jihar kaduna ko jihohi dai wajen guda bakwai takwas waɗanda suke a gaba a wajen noman shinkafa ta mm. najeriya kuma waɗannan matakai ina gaya maka sun fara amfana ga ƙasarmu saboda mutum da yawa da bai ma san yaya ɗanɗanon shinkafa 'yar gida take ba yanzu ya fara sani kuma ina tabbatar maka cewa da yawa ko ni ɗin da nake maka magana sai yanzu na gane cewa ta ta gida ta fi wadda ake kawowa daga ƙasashen esha daɗin ci a tuwo ko a dafa shinkafa wara kuma sannan kai kasancewa wanda duk ya gane haka ba zai sake koma ga waccan wadda yake watan wata an je an ajiye ta shekarar da shekaru a cikin sto kafin a ɗauko a jirgin san ruwa a a kawo mana ita saboda haka ƙasashen nan jihohin nan da na ce maka kamar guda bakwai takwas su suna ba da tabbaci ga gwamnatin tarayya cewa ba ma wai su ciyar da najeriya da shinkafa ba za a iya fitar da ita ƙasar waje abin da yake faruwa shine kai ka noma a najeriya shi wancan ya je ya kawo ta waje ya yi smoga bai biya haraji a lokacin da yake shigo da ita ƙasa ba ya kawo ta a farashin da yake ya gaza taka ta ƙasa da aka tamu ta gida da aka nema sai su karyar da tasu su saida don kaga wato mu tamu ta shiga kasuwa idan ba kai shi in ka tamu ba ta shiga kasuwa nomanta zai zama matsala ga 'yan najeriya to yanzu gwamnati so ke ta canja wannan abin da muke da shi mu noma a gida mu ci kayanmu kuma allah ya bamu wannan arziki hmm. to yanzu kamar a hauhawar farashin nan kamar wasu irin matakai ne za ku ɗauka domin kawo sauki ga talakawa na wannan batun hauhawar farashi to wato matsalar nan da ta taso wajen wato karyewar farashin man fetur kuma matsala da shugaban muhammadu buhari ya ce in an zaɓe shi zai yi maganinta shine dogaro da najeriya take akan man fetur shi kadai wajen samun kuɗin shigowa a najeriya yau fetur ya nuna ba ɗan goyo ba ne saboda mun rungume shi mun watsar da noma mun watsar da harkar ma'adinai da masana'antu na cikin gida an dogara ga shi kaɗai a kawo mana kuɗin shiga mai da ya je dala 140 yau da muke magana nan ya gaza dala 40 Kuɗin da yake shigowa najeriya bai isa ya biya bukatar wato duka 'yan kasuwa da suke da bukata a basu da masu masana'antu da masu asibiti da masu makarantu kowa a biya mar bukatarsa da dala da yake bukata a ce a ya yi kaɗan saboda haka wannan mawayacin hali da ake ciki ba mai ɗorewa ba ne na takaitaccen lokaci ne a ba da goyon baya ga gwamnati ta shugaba muhammadu buhari domin yin hakan zai sa a samu nasara wajen bunƙasa noma wajen bunƙasa eh, harkar mu'adinai tono su da saida su a ƙasashen waje hmm. tattalin arzikin najeriya ya ginu akan tushe nagartacce ba wannan na ƙarya na man fetur wanda ga shi mun ga gazawarsa ba haɗa kai mu daina sa'in sa'in Najeriya ƙabilanci faɗa da juna wana uba ka zo biya dukan ƙabilun Najeriya. Malam Garba Shehu kakakin shugaban Najeriya da Ibrahim Alfa Ahmed muna da ci gaban tattaunawar a shirye-shiryenmu masu zuwa. har yanzu dai muna najeriya domin rundunar sojin kasar ta sallami birgediya janar aliyu momo sakamakon wani bincike da rundunar ta gudanar kan rawar da sojoji suka taka a zaben jihar ikiti da aka yi a shekara ta 2014 wato zaben gwamna da kuma jihar osun da kuma babban zaben kasar da aka yi a bara ga wakilin sashen hausa jibril babangida da ci gaban wannan rahoto har ila rahotanni sun bayyana cewa akwai wasu jami'an sojin guda goma sha biyu da yanzu haka aka mika su ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa efcc domin gudanar da bincike a kansu bisa zargin da ake masu na karɓar na goro daga hannun wasu manyan 'yan siyasa na ƙasar a lokacin wancan zaɓe da aka gudanar daga cikinsu kuma akwai manjo janar guda uku da kuma wasu birgediya janar janar guda uku da hafsoshi masu mukamin kanar guda hudu da kuma laftanar kanar guda ɗaya kakakin rundunar sojin najeriya kanar sani usman kuka sheka wanda ya tabbatar wa 'yan jaridu da ɗaukan wannan mataki akan hafsoshin sojin ya kuma ce tuni aka tura kaftin sagir koli jami'in asirin sojin nan da ya fallasa wannan abin kunya a wancan lokaci domin karo karatu a wata ƙasa ta ketare da ba a bayyana ba a sabili da matakai na tsaro kanal aminu isa kwandagora tsohon sojin Hassane a najeriya ya bayyana cewa binciken da aka gudanar yana bisa doka kuma kamar da tsarin soja ya tanadar na bin umarni ne idan kuma soja ya bi umarnin da bai dace ba zai iya fuskantar hukunci irin wannan soja fa in dai ta aike ka aiki ko me ya faru in dai ita ta dauke ita ta ce maka sayi ita za ta dauki na wannan ko me ya faru amma kai da kanka ka tafi ta ce wai kai ka iya to wannan ruwanka da da ya biyo ta kadai ne babban darasi ne wanda ke son ko sha'awa su bi 'yan siyasa suna rawan 'yan siyasa koko suna bin su suna kiran kalan su daddara inda ka sa kaki kullum ana ce maka obe da last order To koya 'yan siyasa suka ji game da wannan mataki da rundunar sojin ta dauka akan waɗannan hafsoshi na sojin Malam Abdu Abuja wani dan siyasa ne mai kuma sharhi akan harkokin yau da kullum a kasar. Alhamdulillah ai 'yan Najeriya sun ji daɗin wannan matakai da aka ɗauka na ba sani ba sabo kuma abin da ya kamata a yi dama kenan saboda mutane na haɗa abubuwa wanda yake bai kamata ba siyasa daban aiki na jami'an tsaro daban yake saboda haka bai kamata a ce jami'an tsaro suna shiga harkoki na siyasa ba nan gaba mutane za su yi takatsantsan daga mu 'yan siyasan da su ma jami'an tsaron ba za su tsunduma cikin abin da ba nasu ba insha Allah. A watan Janairun bana ne dai shugaban wannan kwamiti na rundunar sojan Najeriya Manjo Janar Adeniyi Oyebade wanda ke zama babban kwamandan rundunar soji ta ɗaya da ke Kaduna ya mika rahotonsa ga babban hafsan sojin Najeriya lieutenant Janar Tukul Buratai wanda kuma hafsoshin soji 23 da kananan sojoji 100 da fararen hula 62 suka gurfana a gaban kwamitin domin ba da shaida da kuma ba da kariya game da zargin da ake masu na ruwa da tsaki a harkokin zaben da ya gabata a wayannan jihohi guda biyu na osun da kuma ikiti babin ya murai amurka daga lagos biyo bayan matakan da hukumomin jamhuriyar kamaru suka ɗauka ƙarshen mako na tarwatsa 'yan hamayya da magoya bayansu da suka fito domin nuna adawa da mulkin shugaba paul biya na har abada a ƙarshen mako 'yan hamayya suka lashe takobin cewa daga yau litinin za su fara zanga-zangar gama gari kan haka ne kira wakilin sashen hausa awal garba domin jin ko ana zanga-zangar eh a zanga-zangar dai ba su fito ba yau nan domin suna jiran su ji me gwamnati za ta faɗa dama in ba ku manta ba kwanaki uku da suka gabata sun fito a ma'aikatar watsa su da sojoji da ruwa irin wanda wata wanda ake ce a ruwan kaikayin nan yanzu kuma suka fito jiya lahadi kenan da baragen kaya jikinsu wato dai na cewan kamar suna cikin kukan mutuwa to yanzu hakan nan muna jira mu zuba idanu mu ga cewa za su fito ne ko za su fito ko me ne shirin su to saboda haka kana nufin babu dai wani alamar zanga zanga a duk fadin kasan don saboda sun ce saboda abin da aka musu a karshen mako za su fada zanga zanga da kasance ko a duk fadin jamhuriyar Kamaru eh ka san waɗannan yan hamayya eh, ko kuma ce yan adawa da kake gani ka san akwai ainihin babban jagoran yan adawa na kasar Kamaru wanda ake kira Nijan Burundi wanda yake shine ake ganin kamar shi shugaban kasa fulbe yana dan yana samun barazana daga wajen shi to da kuma bello mai gari to shi sa wato kaga da suka kira wannan ainihin wato zanga-zangan bata samu karbuwa ba kamar yadda ya kamata amma da waɗannan guda biyu suna cikin su ba su janye ba to ina ga cewa da kamaru ko ina za a ɗauki wannan zanga-zangar su waɗannan wayanda kake gani akwai guda uku daga cikin su wato wanda na na CPP wanda ana kiranta kawala da kuma shi ainihin maurice kamto na ainihin mrs da kuma na ainihin wato a jam'iyyar fidel wato su su uku nan suka haɗa kansu domin su kalubalanci shugaba biya na cewa zai dawama akan mulki har illa masha Allah. Bisa bayanai da kai akwai alamar cewa babu haɗin kai tsakanin 'yan hamayyar eh, jamhuriyar Kamaru. Eh, ga wato ga ainihin gaskiyar magana 'yan adawan kasar Kamaru babu haɗin kai ko ɗaya tsakanin su domin da akwai haɗin kai ina ga aida gwamnati da shugaba bai bin shekara talatin da hudu ya tafiyar da gwamnatin kasar kamaru ba shi kadai tilo. Bello da daddare ba a yi wanka don saboda bai ɗafare gobe faɗa maɗiyan siya da daddare ba a yi wanka saboda bai ɗafarin gobe. Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare to shi mara Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu Assalamu alaikum. A yau ma muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta litinin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro shirin namu na yau zai ci gaba da duba irin ci gaba da ake samu wajen iya rubutu da karatu na yara a matakin firamare da sakandare. Sau da dama akan samu yara da sukan kammala makarantun firamare har ya zuwa sakandare, amma a same su ba su da ƙwarewa ta iya rubutu balle karatu. Wasu masana sun yi kira akan wata gurguwar fahimta da mafi akasarin iyaye a ƙasashen Afirka suka yi. Sau da dama iyaye kan ɗauki cewar haƙƙin koyar da yara musamman waɗanda suke karatu a matakin firamare da sakandare. haƙƙi ne kawai da ya rataya a kan malamai, wanda suke ganin hakan shi ne ummul haba'isin koma bayan ilimi a nahiyar. Suka ƙara da cewar aikin koyar da yara tun a matakin firamare da sakandare, aiki ne da ya rataya a kan dukkanin iyaye da malamai. Idan har ana buƙatar cimma burin kau da jahilci da talauci a ƙasa. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Hassan Umar Tambuwal, ya haɗa muna wannan rahoton. Ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane Asusun kula da ilimin ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ya ce ya kamata ƙananan yara su fara karatu tun da wuri. Akan haka ya sani ziyarci wata makarantar firamare a cikin birnin Ibadan. Kaifa hali? Alhamdulillah. Good morning. Moisa. We are welcome to our class. God bless you, sir. Amen. How are you? Fine, thank you. Sit down. Thank you, sir. Ina sunan sunan makarantar ku? Anu Modern School. Aji nawa kike? Primary one. Ke iya rubutu? Eh. Ke iya karatu? Eh. Can you count one to ten. Eh. Or count for me? one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thank you, Zuriat. What's your name? My name is Jibrin Awal. Jibrin Awal, which class are you? Primary one. In which school? Anur Modern. Can you read something for me? Yes. Do you know what is called book? B O O K book. Eh? B O O K B. Can you uh, spell uh, cop? C U P cop. C A T cat. Thank you. To any ce ka rubuta sunanka kana rubuta? Yes. To rubuta in gani. Jibrin Awal. To na gode. To ko yaya hulɗa take tsakanin malamai da iyayen yara kuma ko yaran suna gane karatu? My name is Rijal Sibitoyi. I'm the head of the staff. uwar gida fidausi shugabar malamai ta ce yara suna yin kokari kana iyaye suna ba su haɗin kai shi ma malami oluwale ade damilola ya ce suna da zumunci da iyayen yara shi yasa suke yin taron malamai da iyaye a lokaci lokaci wasu masu yaya sun ce hulɗar su da malamai tana da kyau sunana muhammadu zubairu dan ibra mazaunin sabon ibadan kana da yara a makarantar firamare ko sakandare ina da su a firamare school ina da su a sakandare school ina da su a nursery school yaya hulɗar kuku iyayen yara take da malaman makarantar to alhamdulillah gaskiya hulɗar mu da malaman makaranta yana tafiya daidai Aishatu Abubakar kina da yara a makaranta eh ina da yara a makaranta primary ne ko secondary ina da primary da secondary yaya hulɗan ku ke da tsakanin ku iyayen yara da kuma malamai kuna zuwa mitin da malaman makaranta a muna zuwa ana kiran mu da abuwan da ya faru a suku sai a fada mana sai mu gyara haka zalika na ziyarci wata makarantar sakandare waje da birnin ibadan a ƙauyen abirgidi an kan grammar school a birgidi a kinyale sir what's the relationship with parents of the student you have a cordial relationship do come to visit the student mallami a makarantar yace suna suna da hulɗa mai kyau da iyayen yara kuma iyayen yara suna ziyartar makarantar su ma ɗalibai a makarantar sun yi bayani a game da karatunsu. My name is Agbaje Tokpe. Which school are you? The name of my school is Anglican Grammar School Agbirigiri. Which class are you? I'm in SS2. Can you read yourself? Yes. Okay, read, let me hear. Finally, he finished his task and looked up. My boy, he said, What were you doing in town so late in the evening? My name is Aderibibe Fatima. Which class are you? Abikan Grammar School at Bringidi. Do you do something in this school like a mathematics or arithmetic? Set on theory. Can you read a part of that set of theory for me? Set is the collection of distinct objects. Examples are set of SS students and set of female students SS2 and set of male students SS2. Dalibi Agbaje Tokwe da Daliba Fatima Aderibigbe dai duka su 'yan aji biyu a makarantar sakandaren sun ce sun iya karatu da kansu. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin nama a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Hassan Umar Tambuwal da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don wajen zan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman. Ta gaida malamai masu aro ga kaɗan daga cikin ra'ayi da kuwa aiko mana ta imel. Allah sarki rai bakon duniya. Muna yi wa 'yan uwa da abokan arziki da iyalan marigayi Alhaji Sani Ali Dandawo ta'aziyya. da fatan Allah ya yi masa rahama ya gafarta masa ya sa aljanna ce makomarsa da ƙarshe muna kira ga gwamnatin Baba Buhari da ta yi duk mai yiwuwa don ganin bayan karancin man fetur da wutar lantarki a ƙasar nan sako daga ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Niger ta bakin Alhaji Murtala Abasu mai shadda kwanta gora hakika karancin man fetur yana ci gaba da ta'azzara kuma ya kamata gwamnati ta ɗau matakin magance wannan matsalar sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa sai kuma sakon alhaji abbas bafface lady baucin najeriya wanda ce taron da kasashen tafkin da suka yi don kawo ƙarshen mayakan boko haram ya yi daidai sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata wannan kasashen su wadata sojojinsu da kayan aiki na zamani don kawo ƙarshen wannan fitina wani abin sai ƙasa ta najeriya masu yawan surutu akan mulkin bawa buhari har sun manta da bakar wahalar da muka sha hannun pdp sako daga mustapha lawal wakili daura da abubakar sa'ad ganye. to ma da lama saro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya shugaban faransa francois hollande ya ce gwamnatinsa za ta kaddamar da bincike kan waɗanda suka kauce wa biyan kudaden haraji ta hanyar ɓoye kudadensu a bankunan ƙetare kamar yadda wasu takardu da aka kwarmata masu taken da panama papers suka nuna wata gamayyar 'yan jaridu masu bincike mai mazauni a nan washington ce ta wallafa wasu daga cikin sakamakon binciken da ta gudanar kan wasu asusun masu kuɗi da fitattun mutane da kuma wasu masu rike da madafin iko da ke ɓoye su a ƙasashen waje a yau litinin 'yan sanda a jamhuriyar congo sun yi musayar wuta da wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba a babban birnin ƙasar wani ita ce aron gama mafi girma tun bayan sake zaben shugaban ƙasar denis sassou ingesu a watan da ya gabata musayar wutar ta auku ne a unguwannin bakongo da makeleke da ke brazzaville kuma zuwa yanzu babu rahoton da nuna cewa ko an samu jikata a rangamar gamar gwamnatin burundi ta ce ta amince da matsayar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka mai lamba tara wanda ya nemi da a tura wata tawagar 'yan sandan majalisar zuwa ƙasar domin sa ido kan yanayin tsaro a ƙasar ta burundi to a gaishe ka masu haro abin da sawa kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can bayan lisha da ikon allah za mu sake dawa da wani sabon shiri kamin na madadin muhammadu lalo da ya taya ni gabatar da shirin da julie lazar gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riƙa mata malam fita hanley a nan zan dakata in sallama da amma kafin na muna yi da sakon yin murna ga alhaji tijjani shetima da malama fatima alkali wadda aka yi daurin auren su a unguwar jiddari polo duguri ranar asabar da ta gabata da fatan allah ya bada zaman lafiya a halin yanzu kuma kada ku za kuɗa ga shirin yau da gobe inda babban bako a shirin shine malam garba shehu kakakin shugaban najeriya a yi sauraro lafiya